cikin littafin dawwamammen haske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bintin kahon talikai littafin sheikh fatalla gulan a darasin da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da muke baya kawo bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ilimi a wannan zamanin yake tabbatar da su wanda shi kuwa sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗe su tun shekaru sama da dubu ɗaya da ɗari hudu da suka gabata a cikin wani hadisi da imam bukhari da muslim da tirmizi da ibn majah suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sayyidina abu huraira allah ya kara yarda da shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai wannan kwaya ko kuma wannan kwaya na habbatu sauda magani ne ga kowace cuta in banda cutar wato mutuwa ai assam wanda shine mutuwa idan aka ce kullu da ma'ana kowane cuta a harshen larabci ana nufin mafi yawan cututtuka na haka yana nuna kinaya ne akan mafi yawan cututtuka waɗanda wato eh, wannan habbatus sauda yana da maganinsu wannan shine abin da malamai suka ci gaba da bincike a kai kuma suka tabbatar da shi sannan ba mu cika mai da hankali wurin mai da bayanai akan bayanan da suka shafi ilimin science wanda malaman da suka keɓantu da ilimin ne suka fi mai da hankali ba amma dai a nan za mu ɗauko abubuwa guda biyu wanda hadisin yake nuni zuwa gare su abu na farko shine kasancewan habbatu sauda magani ne abu na biyu kuma kasancewan habbatu sauda baya maganin mutuwa kamar yadda muka saba ba za mu mai da hankali wani zurfafa wurin bincike ko kuma bayani akan wannan abin ba za mu bar shi da malamai da littattafan da suka yi magana amma kawai za mu yi sharhi ne akan abin da ya zo mana na ma'ana a cikin wannan hadisin mun sani cewa samun sinadarin protein a jikin dan adam musamman ma mutumin da ya kamu da cututtuka abu ne mai matukar muhimmanci idan mutum babu protein a jikinsa ba kuma shi da lafiya to warakan shi yana wahala kwaran gaske musamman ma a lokacin da yake karban magunguna don haka ana bukatan protein domin su taimaka ma dan adam wurin yadda zai samu sauki cikin gaggawa kuma malamai sun yi bincike sun gano cewa shi wannan habbatis sauda wani sinadarin kayan abinci ne da yake dauke da sinadari na abubuwan da ya shafi vitamin iri-iri wanda suke taimaka ma dan adam wurin samun saurin nika abincin da ya ci ta yadda abincin zai zama na ya shiga jikinsa ya masa amfani kuma malamai a yanzu haka suna ci gaba da bincike suna ci gaba da bayyana muhimmancin a samu dan adam ya samu wato shi wannan gaba da ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta a jikinsa wanda yake taimaka masa wurin nika abinci to a samu yana da ƙarfi kwaran gaske idan an samu yana da ƙarfi saboda wayannan bitamin da yake samu to zai taimaka wurin warware matsala da kuma samun sauƙi daga cuta cikin gaggawa kuma malamai a yanzu haka sun tabbatar da cewa waɗannan vitamina da suke cikin kayan habbatu sauda suna nan duk wato suna da fa'ida kwarai don haka ya kamata a mai da hankali a ci gaba da bincike kuma an ci gaba da wato binciken ya tabbatar da cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama baya magana kawai abinda da aka yi masa wahayi ne yake faɗi kuma duk abin da ya faɗi haka za ka ga yau da kullum ya zo ya tabbatar da shi a wani hadisi kuma da imamul buhari ya roito annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan kuda yana cewa idan kuda ya fada a cikin abin shan dan uwanku to ya sake dilmiyar da shi a cikin abin ma'ana ya cire ya dilmiyar da kudan saboda daga baya sai ya cire yayar saboda a cikin ɗaya daga cikin fuka shi akwai cuta ɗaya daga cikin fuka shi kuma magani ne kafin nan ya kamata mu san cewa lallai kuda yana ɗauke da ƙwayoyin cuta kuma waɗannan ƙwayoyin cutan suna yaduwa a cikin abubuwan duk da ya sanya a baki saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai ba da umarni a wannan hadisi cewa idan har ya fada a cikin kwanan abinci ko kuma kofin abin sha ko duk da wani abu wani abinci to a dilmiyar da shi a ciki saboda malamai sun yi bincike sun gano cewa ah, idan dai har kuda ya fada gaba daya to da farko dai ba zai iya tashin da ya kamata ba shi yasa yake jefa daya daga cikin ah, ah, gefensa ne yake fadawa da shi ba duka gaba dayansa ba ba duka fuka-fukan ba da haka kuma bayan bincike malamai sun gano cewa duk lokacin da aka dilmiya shi akwai a ɗaya ɓangaren fuffuke ɗin akwai wani kabu kamar leda yana ɗauke da wani ruwa wannan ruwan da ke ciki sinadari ne da ke kashe kwayoyin cutan da ke ɗaya ɓangaren ma'ana saboda shi ma a rayuwan shi a samu tawazun a karan kanshi ma'ana a samu daidaito shi yasa don haka akwai cuta akwai kuma abin da ke kashe kwayoyin cutan daidai bukata to idan ka shigar da shi zai zama da duka ya fitar da waɗannan sinadarai guda biyu ya jefa su a cikin wannan abincin ma'ana ya kashe waɗannan kwayoyin cuta ɗin da suke tattare da wannan abin da haka annabi sallallahu alaihi wasallama a nan a wannan lokaci na shekaru sama da dubu ina ya san irin wannan bayanin wanda sai a yanzu ne bayan ilimi ya likitanci ya ci gaba da ilimin bincike ya ci gaba aka gano irin wannan muhimman abubuwa din wai ta yi wasu su ce mana to a to me zai sa ai abin akwai kyankyami me zai sa ba za a ce a zubar da abincin ba to ai wannan kana magana ne akan inda yake akwai wadata kuma wa ya gaya maka idan talakan da bai da mallakan komai sai wannan abincin ne ya samu kanshi a cikin wato kuda ya fada ya zai yi kenan da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hanya mafi sauki wanda dan adam zai nisanci waɗannan ƙwayoyin cuta wanda wannan kuda ya gadar a cikin wannan abincin da haka wannan hadisin ma ya ƙara tabbatar mana ne da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ba a iya ganowa sai an sanya manya-manyan gilasai waɗanda suke ƙara ma abubuwa girma na harkar likitanci da harkar bincike na ilimi waɗanda aka gano su daga baya-bayan nan ne ake amfani amma shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi tun lokacin da ɗan adam bai ma iya hararo cewa za a kai wannan lokaci domin gabano hanyoyin samun bincike ba sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya da aka ruwaito daga sayyidatuna ummul wato aisha allah ya kara yarda da ita ta ce fatimatu binta abi hubaish ta zo wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzan allah mace ce ni mai haila eh, ba na samu in tsarki shin zan bar sallah ma'ana jini na ta yawan zuba mu istihada ma'ana bayan haila wani jini da yake fitowa ya wuce lokacin da aka saba na haila yana zuwa ma mata to take bayyana halin da take ciki shin za ta yi tsarki ko kuma za ta bar sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce a wannan fa wani jijiya ne da yake fitar da jini ba haila ba ne don haka idan dai har kin gama hailanki to ki idan haila ya zo miki ki daina sallah amma idan lokacin hailan ya tafi to a'a ki yi wankan ki wanke jini ki ci gaba da sallah a nan annabi sallallahu alaihi wasallama tun sama da karni goma sha hudu da suka gabata ya tabbatar mana da cewa haila wani abu ne wanda yake zuwa a sakamakon abin da ake ce da shi nazifin dakhili ma'ana zuban jini na ciki wanda yake ta cikin jikin dan adam ne a samu wata gaba jini na zuba ta ciki akwai lokacin da take zuwa akwai lokacin da take tsayawa wannan abu ne wanda ba a iya gano shi ba sai a baya bayan nan bayan harkar likitanci ya ci gaba kwarai to wa ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan babu shakka ubangijinsa ne mai girma da buwaya ya sanar da shi abin da bai sani ba shi kuma ya sanar da mu wannan abin don haka tare da ci gaban lokaci kullum annabi sallallahu alaihi wasallama sai girma da daraja yake karawa a idanunmu dama yana da shi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci ilimi sai cewa yake lalle annabi muhammad ko kuma wannan magana ba zai yiwu ya zo daga mutum kawai ordinary ba zai zo ne daga mutum wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan abin da ya shafi giya an ruwaito cewa tsarik bin suwaid ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da giya sai annabi ya hana shi ko kuma ya ki abin ko eh, ya ƙi kada a sana'anta giya kada ya sana'anta sai yake ce ai ya rasulallahi ai giya magani ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba magani bane ne a tsantsagwaran cuta na cikin giya an yi tarurruka mabambanta a duniya musamman ma a kasashen turai da toki da sauran kasashe game da bayanin eh, game da bincike akan giya da abubuwa masu samaye malamai sun yi bayani sun kuma hada akan cewa ita giya ko da ɗigo ɗaya ne to tana cutar da jikin ɗan adam ba ta zamowa magani tana cutar da ruhin ɗan adam tana kuma cutar da hankalinsa don haka yana lalata dukkan al'amuran da ya shafi ɗan adam ne ɗan adam ba wani abu ba ne illa jiki da hankali da ruhi to duka waɗannan suna cutuwa a sakamakon giya annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya bayyana mana abubuwan da sai a yanzu ne malamai suka bincika suka gano suka tabbatar wanda shi kuma allah ne subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ya kuma fito ya mana bayani akan wannan hakika dama shi din sallallahu alaihi wasallama baya magana akan son zuciya duk abin da ka ga ya faɗi to wahayi ne daga allah subhanahu wa ta'ala duk kuma abin da ya zama wahayi ne daga allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya halicci komai da komai to babu shakka zai zamo shi ne hakika ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir shin wanda ya halicci abu ba shine ya san komai da komai da yake da dangantaka da wannan abin ba shine kuma mai rausasawa mai cikakken masaniya akan komai da ya shafi wannan abin allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wasu abubuwa guda biyar waɗanda ya kira cewa suna cikin fitra ma'ana suna cikin tattare da halittan ɗan adam duk inda ɗan adam yake sauyi wanda fitararsa bata gurɓace ba bata lalace ba to yana son waɗannan abubuwan kuma zai yi su a ciki ya faɗi abin da ake ce wato kaciya so yanzu ne malamai suka gano a wannan zamanin cewa lallai kaciya na da matukar muhimmanci ga maza ba don komai ba idan ba a yi mutum kaciya ba fatar da take kan gabansa takan zamo matattara ne na kwayoyin cuta waɗanda kuma su sannu a hankali suke kaiwa zuwa ga samar da cutan kansa kuma hanyar da za a bi domin a warware wannan abin shine a yi mutum kaciya wannan shine abin da ilimin zamani yake faɗi a 'yan kwana-kwanan nan don haka ne yanzu ƙasashen da ba sa yin kaciya ma maza suka mai da hankali ake samun miliyoyin da suke zuwa bayan sun girma ana musu kaciya yaran da ake haifa ma ana musu wannan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya faɗe shi abu ne yake da fitira ashe wannan ba kan da garki ne na gudun kar a kamu da wannan cuta na kansa wanda take zamowa babban bala'i a tare da mutanen da ba sa yi ba lallai wannan shine abin da fitaccen malubucin nan sa'idin nursi yake faɗi a lokacin da yake bayyana irin yadda ilimi zai taimaka ya cincida al'umman kasashen turai ya kai su zuwa ga ƙololuwan imani yake cewa babu shakka kasashen turai yanzu suna da ciki abin da ke cikin cikin nan shine musulunci lokaci nan ba da dadewa ba za su haife shi haka kuma daular usmaniya a lokacin da su kuma ba abin da ke ba su burgewa mutane sai abin da ya shafi kasashen turai din na kya munanan ɗabi'u ya ce kasashen daular usmaniya ita kuma tana da ciki abin da take so ta haife kuma za ta haifi cikin abin da ke cikin cikin shine kasashen turai kuma za ta haife shi babu shakka wannan bayani na sa'idun nursi allah ya ƙara masa rahama ya faru musamman ma bangare na biyu na hadisin cewa daular usmaniya ta fitar da ƙasashen turai domin kasashen musulmai yanzu idan ka duba babu abin da suke kokarin koyi da shi a wurin sa tufafi a wurin al'adu a wurin har zayuwar zamantakewa na aure da sauransu kokarinsu shine su kwaikwai kasashen turai kuma sun kwaikwaya din a wasu abubuwa ma sun zarce kasashen turai a cikinsu kasashen turai kuma a yanzu musulunci ke tabbata domin sun ɗauki hanyar ilimi hanyar ilimi kuma idan ka ɗauke shi babu inda zai sadaka da shi sai ya sadaka da gaskiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah karka canza mu ta yi wannan ya zamo shine ma'ana na inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in ya stabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum allah ka ɗaukaki addini allah ka tabbatar da digadigan mu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa da yawa waɗanda ba su faru ba a wancan lokacin amma kuma yanzu sun faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana abinda muke so mu faɗi a duk waɗannan misalai da muka kawo su ne mu bayyana cewa lallai annabi mu sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda ya sufanti da sifan gaskiya da ikhlasi kuma sifan gaskiya da ikhlasi dama sifa ce ta annabawa baki ɗaya da haka kowane annabi daga cikin annabawa cike yake da wannan sifa ta riga ta nishe shi babu wata hanya da aka san wannan sufa za ta shige shi ko ta wani irin hanya da a ce za a iya samun ko da kwayan zarra ne ɗigo ɗaya na yiwuwan su kauce ma hanyar gaskiya to da kuwa haka yana nufin cewa al'umma gaba ɗaya ne za su kauce ma hanyar gaskiya kuma hanyar gaskiya shine hanyar da zai kai su aljanna kauce ma wannan hanyar gaskiyar ita ce wadda za ta kai su zuwa ga halaka da shiga wuta don haka da za a ce ana son sifan gaskiya ta bayyana to ba za ta bayyana a ko'ina ba sai a cikin sifofin annabawa musamman ma annabin mu sallallahu alaihi wasallam a nan mun yi kokarin tattaro dalilai da hujjoji da suke wato tabbatar da gaskiyarsa sallallahu alaihi wasallam abin da ya ba da bayani muka kasa su kashi uku amma ta yiwu a iya kasa su dubbai ma babu wani dan adam ɗin da ya isa ya samar da cikakken bayani gamsashe ta yadda ba za a iya karawa ba akan gaskiyar annabawa musamman gaskiyar annabin musallallahu alaihi wasallam abinda muka yi imani da shi shine ba ma yau ba da gobe da jibi da har zuwa tashin alkiyama ranaku suna nan a shirye domin su ƙara bayyana mana da buɗe mana hanyoyi ta yadda za mu tabbatar da faruwan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labari waɗanda ba su ma riga sun faru ba a lokacin kowa zai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaskiya kowa zai ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ƙarara game da sunayen allah da sifofinsa masu ɗaukaka da girma kowa zai fahimci haka daidai da irin yadda ruhinsa karfin ruhinsa yake a turin tsarki kuma a lokacin za mu ga komai kirikiri ba tare da matsala ko shamaki ba a lokacin komai ba ma dan adam ba zai ci gaba da taimakawa yana ƙara faɗi yana faɗin abubuwan da ya hararo kuma ya gani na gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan game da sifan farko daga cikin sifofin annabawa masu tsarki allah ya ƙara musu to salati da aminci da tsira da da su da dukkan alayensu sifa ta biyu kuwa ita ce sifar amana sifar amana ita ce sifa ta biyu cikin sifofin annabawa alaihi musalam kalmar amana an ɗauko ta ne daga kalmar iman da haka shi mumini a kowane lokaci mutum ne wanda yake ɗauke da sifan imani kuma idan kana dauke da sifan imani dole ka zamo mai cikakken samun aminci da baiwa al'umma aminci ma baki daya don haka kamar yadda annabawa suke a matsayin su ne ke kololuwa a bangaren abin da ya shafi imani to haka ma a bangaren abin da ya shafi amana su ne suke kololuwa wannan sifa ce wacce take a bayyana tare da dukkan annabawa alkur'ani mai girma yana mana ishara zuwa ga waɗannan sifofi na wannan sifa tasu a wurare mabambanta allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari a cikin suratul shu'ara yana cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ma'ana al'umman nuhu sun karyata manzanninmu da muka aiko lokacin da ɗan uwansa annabi nuhu alaihi salam ya ce shin ba za ku ji tsoron allah ba ku fa sani ni manzo ne amintacce ma'ana mai amana don haka ku ji tsoron allah ko kuma yi mini biyayya ma'ana annabi nuhu sallallahu alaihi wasallama a nan yana ce ma mutanensa ba za ku ji tsoron allah ba ku fa sani ni manzo ne amintacce wanda yake babu yadda za a yi in iya ha'intan ku ba ma ya cikin sufofina haka waɗannan ayoyin suka zo suke tabbatar da sifofin annabawa misali idan mun koma zuwa ga adawa allah maɗaukakin sarki yana cewa kazzabat adunul mursalin iz qala lahum ahuhun hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin ma'ana su ma adawa sun ƙaryata manzanni lokacin da suka gaya ma ɗan uwansu annabi hudu alaihi salam cewa a lokacin da annabi nuhu annabi hudu alaihi salam ya ce musu shin ba za ku ji tsoron allah ba ku sani cewa ni manzo ne kuma amintacce ga ayar duk da a cikin surati shu'ara inda allah subhanahu wa ta'ala yake kara bayyana mana kazzabat qaumu lutin al-mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin ma'ana mutanen annabi lutu alaihi salam sun karyata manzanni sannan kuma annabi nuhu dan uwansu ya gaya musu cewa me yasa ba za ku ji tsoron allah ba ku fa sani cewa ni manzo ne amintacce ayoyi da yawa ne za mu iya kawo su amma bari mu dakata a nan saboda mu ci gaba da sharhi amma ayoyin da suka yi magana akan sifa cewa annabawa dole ne su zamo suna da sifan aminci da amana to suna da yawa lallai kalman almu'min almu'minu suna ne daga cikin sunayen allah tsarkaka subhanahu wa ta'ala da haka wannan sifa ce da take nuna cewa allah subhanahu wa ta'ala shi ne maɓuɓɓugan samun siƙa da aminci da yarda ga sauran halittu ubangiji yana ba mu dukkan wani abin da ya shafi siƙa ta wani lokaci ya ba mu su kaɗan kaɗan wani lokaci kuma ya ba mu da yawa mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗaurewa don haka ne allah subhanahu wa ta'ala ya ƙawata annabawansa da waɗannan sifofi waɗanda suke sifa ce ta amana sifa ce ta imani duk mutumin da yake mumini to babu shakka zai zamana wato mai amana ne annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake jagoranci a cikin wannan sifa don haka ba ma shi ba idan mun lura da wanda yake kare kai na tsakanin annabawa da ubangiji wurin saukar da wahayi wato mala'ika jibrilu shi ma ya samu wannan sifa mai girma wato sifan kasancewan shi amini na allah domin shi ke ɗauko alkur'ani da sauran wahayi ma ya isar musu allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya sifanta shi da cewa muta'in thamma amin ma'ana mutum ne mai biyayya kuma cikakken amintacce da haka mala'ika jibrilu mala'ika ne da yake yi wa allah subhanahu wa ta'ala biyayya ganin cewa aikinsa yana buƙatan cikakkiyar amana don haka shi ma amintacce ne don haka ne wannan magana yake samar masa da kwanciyar hankali da nutsuwa shi a karan kanshi da saƙon da yake isarwa zuwa ga wato zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da zuciyar annabawa ma baki ɗaya don haka allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan daraja da wannan ɗaukaka don haka za mu iya cewa albarkacin alkur'ani albarka ta sami har mala'ika jibrilu domin yake cewa da yana cikin waɗanda suka fa'idanta da wannan abu na annabi sallallahu alaihi sallama ma'ana alaƙar shi da annabi ya fa'idanta kwarai domin wani lokaci ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ina jin tsoron ƙarshe na kar ya zamo ƙarshe mara kyau irin ƙarshe na shaidan amma tun da na ji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mini wannan yabo sai na samu kwanciyar hankali inda Allah yake cewa zai kuwatin inda zil arshil makin muṭa'in thumma amin ma'ana wanda yake da ƙarfi kuma mai cikakken samun tabbaci a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalicin al'arshi sannan kuma mai biyayya sannan gashi nan amintacce don haka amana a gurin manzon sallallahu alaihi wasallama ita ke kan gaba kafin komai annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne a saƙon da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi ba zai taɓa yiwa a suranta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci amana ko kuma ya an samu tangarɗa a amanan ba ko da gwargwadon ƙwayan zara annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne ga dukkan halittu kowa ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu nutsuwa da shi sallallahu alaihi wasallam domin ya bayyana ma kowa ƙarara iri yadda amanansa take sallallahu alaihi wasallam haka sai ya samar da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin dukkan zukata sannan wannan yana ƙara nuna mana muhimmancin amana da yadda ya kamata ta kasance wurin ci gaba da haka ku zo mu duba abubuwa da dama tare waɗanda suke tabbatar da amana irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fara da amanar saurin isar da saƙo sallallahu alaihi wasallam allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya zamo amintacce wurin isar da saƙonsa sai allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rayuwarsa gaba ɗaya ta rayu cikin aminci da amana da wato nisantan dukkan wani abubuwa da suke da kishiyar amana da haka za mu iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama amini ne saboda isar da wannan saƙon abin shi har ya kai shiga yana jin tsoron kada a samu matsala ne a duk lokacin da mala'ika jibril ya zo masa da wahayi yake bibiya yana karantawa tare da shi ganin cewa baya so wata kalma ko wani wasali kai ko harafi ya kauce masa yana faɗi yana yawan maimaitawa saboda ya kiyaye saboda gudun kada wannan amana na alkur'ani ya samu tangarɗa ta gurinsa don haka ne allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa'iza qara'nahu fattabi sun summa a alaina bayana ma'ana saboda gaggawan da yake yi ya karanta tare da jibril kada harafi ya kauce masa dai Allah subhanahu wa ta'ala da ya ga yana yin haka sai ke ce a ka daina motsa harshen ka saboda gaggawan kiyaye abin da ake maka wahayi ka sani mu za mu tara shi a ka kuma mu karanta maka za mu karanta maka za mu baka kiyaye shi ba tare da ka maimaita ba da haka idan an karanta maka idan mala'ikanmu ya karanta maka to ka bi karatun kawai a hankali a hankali ba maganan gaggawa sannan a ƙarshe mu za mu bayyana maka me yake kunshe da shi na ma'anoni na yake kunshe da shi na sirrori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya sani kuma ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam don haka alkur'ani amana ne a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yake jin tsoron kada wannan amana ya samu tangarɗa don haka ne ya mai da hankali wurin wannan maimaitawa sai allah ya kwantar mishi da hankali kada ka damu wannan abu za ka ci gaba da zama amintacce za mu samar da kiyayewa a tare da kai ka kiyaye mu kiyaye maka wannan abin da muka yi maka wahayi ba za ka manta ba ba kuma zai fita daga cikin wato kwakwalwanka wurin isarwa mutane da wannan amana ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa gaba ɗaya ya rayu ne a matsayin amintacce wannan sifa tana tare da shi domin ya san cewa yana ɗauke da wani amana ne mai nauyi wanda aka ɗaura a kafaɗunsa kuma yana iya bakin ƙoƙarinsa wurin isar da wannan amana ɗin cikin aminci da yarda na subhanahu wa ta'ala da haka ne za mu ga sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kusa zai yi wa fati zai koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala yana tuna wannan babban amana yana kuma tambayan mutane a wannan fili yana gaya masu cewa shin na isar da wannan saƙon shin na isar da wannan saƙon mutane kuma suna cewa lallai kam ka isar ya rasulallah shi kuma yana cewa allah ka shaida allah ka shaida masu tsawararru inshaAllahu a darasin mu na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya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 വിശേഷം പറഞ്ഞു